daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai taskanmu na shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu. Jagoran juyin johalin musulunci na Iran ya bayyana cewa haƙuri da tsayin dakan mutane ne ya tilastawa 'yan sahayuniya ja da baya. Dakarun kare juyin johalin musulunci na Iran sun bayyana cewa tsagaita buɗe wuta a Gaza babbar nasara ce akan 'yan sahayuniya. da ba za a iya misaltawa ba babban jami'i a ƙasar yemen kuma kakakin ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi ya jaddada cewa ba za a taɓa samun zaman lafiya na haƙiƙa a yankin gabas ta tsakiya ba har sai an kawar da 'yan mamayar yahudawan sahayuniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran jinjo halin musulunci na iran ya bayyana cewa haƙuri da tsayin dakan mutane ne ya tilasta wa 'yan sahayuniya ja da baya shafin yada labarai na ofishin jagoran jinjo halin musulunci na iran ayatollah said ali Khamenei, allah ya da shi ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na dandalin x inda ya yi nuni da cewa tarihi ba zai taɓa mantawa da waɗanda suka kashe duban yara da mata a Gaza ba. Jagoran ya ƙara da cewa za a rubuta a cikin littattafai cewa wata rana wasu gungun maɓarnata sun kashe dubin dubatan yara da mata a Gaza, kuma kowa dai zai gane cewa haƙurin al'ummar Falasɗinu da tsayin dakan 'yan gwagwarmayin Falasɗinawa da jajircewar sauran ɓangarorin gwagwarmayin ƙasashe ne. suka tilasta wa 'yan gwagwarmaya suka tilasta wa 'yan sahayuniya ja da baya daga kan muggan manufofinsu na neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa. Jami'in ƙungiyar Hamas ya bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila ba ta ga wani rauni ko karyar zuciya daga al'ummar Falasɗinu ba, kuma ta samu tabbaci ba za ta iya yin galaba akan al'ummar Falasɗinawa ba. da 'yan gwagwarmayansu babban jami'i a ofishin siyasar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas kuma shugaban ƙungiyar a zirin gaza khalid alhayya ya bayyana a yammacin jiya laraba cewa abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 wani abin al'ajabi ne da kuma nasara ce ga da kuma nasara ce akan sojoji ga sojoji da tsaro da kuma manyan ɓangaren sojin dakarun izzuddin alkasam da suka samu a kan makiya 'yan mamaya sannan 'yan gwagwarmaya za su ci gaba da zama abin alfahari ga al'ummarsu da ɗaukakan gwagwarmaya a fagen rayuwa wanda zai ci gaba da gudanar da wanda zai ci gaba da gudanar al'umma bayan al'umma kuma ba za a yi shaidan kuma ba za a yi shaidan samun rauni ko rashin nasara daga wannan al'ummar ba shafin yada labarai na yanar gizo na cibiyar yada labaran palestinu ya bayyana cewa alhayya ya jaddada haka ne a wani jawabi da ya gabatar kan cimma yarjejeniyar dakatar da yaƙi da ake yi a zirin gaza inda ya bayyana cewa harin ɗaukan fansan ambaliyar al'akasa ya yi mummunar ɓarna ga makiya 'yan kuma zai ci gaba da kasancewa babban abin kunya a kansu da al'ummun da suka yi shiru kan zaluncin da aka aiwatar kan al'ummar falastinu yana mai jaddada cewa al'ummar falastinu ba za su taɓa manta wanda waɗanda suka taimaka wajen aiwatar da wannan ayyukan dabbanci a kansu ba yana mai jaddada cewa tabbas makiya ba su ga wata alamar rauni da kariyar zuciya daga al'ummar falastinu ba. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun bayyana cewa tsagaita buɗe wuta a Gaza babbar nasara ce akan kan 'yan sahayuniya da ba za a iya misaltawa ba. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun fitar da wata sanarwa inda suke taya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas da gwagwarmayar musulunci ta Falastinu murnar nasarar da suka yi na sanya Yahudawan sahayuniya amincewa da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a Gaza tare da la'akari da wannan tsakaita buɗe wuta a matsayin gagarumar nasara maras misaltuwa a akan munanan manufofin 'yan sahayuniya kawo ƙarshen yakin da tilastawa Yahudawan sahayuniya amincewa da tsakaita buɗe wuta wata babbar nasara ce akan 'yan sahayuniya masu ɗauke da zukatan dabbobi da rashin ɗan adamtaka. kuma babbar nasara ce ga al'ummar falastinu lamarin da ya sanya al'ummar gaza masu ƙarfi suka koma cikin farin ciki da kuzari da kuma juriya da kuma juriya zuwa gidajensu a daidai lokacin da jagoran masu zubar da jini da gwamnatinsa ta bogi za su fuskanci mummunar gurguwar suka zanga-zanga da rabuwan kawuna a cikin al'ummar 'yan sahayuniya. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kenan birnin Tehran. Babban jami'in ƙasar Yemen kuma kakakin rundunar Ansarullah ta mabiya Husi ya jaddada cewa ba za a taɓa samun zaman lafiya na haƙiƙa a yankin gabas ta tsakiya ba har sai an kawar da 'yan mamayar Yahudawan Sahiyoniya. shugaban tawagar masu shiga tsakani na ƙasa na ƙasar yemen kuma kakakin ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi muhammad abdulsalam ya jinjina wa al'ummar gaza kan irin tsayin dakan da suka yi wajen tunkarar wuce gona da iri na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa batun falastinu shine abu na farko a cikin zukatan al'ummu kuma ba za a taɓa zaman lafiya ba na haƙiƙa a yankin gabas ta tsakiya sai an samu nasarar kawar da wannan haramtacciyar ƙasa ta isra'ila da ƙasashen yammacin turai da amurka suka dasa a matsayin da ƙarfin tsiya domin cimma muna na manufofinsu kan al'ummar Falasinu da sauran al'ummin yankin a cikin wata sanarwa da ya fitar abdulsalam ya bayyana jin daɗinsa kan yadda al'ummar ƙasar yemen masu ƙauna da kuma sojoji suka yi tsayin daka tare da sauke nauyin da ya rataya a wuyar su na tallafawa al'ummar gaza tare da gudanar da zanga-zangar miliyoyin mutane a kowane mako da kuma gudanar da ayyukan soji masu tsauri da tasiri kan makiya tun daga farkon bullar harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa har zuwa lokacin da aka sanar da tsakaita buɗe wuta a gaza kakakin majalisar shawarar musulunci ta ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar habasha tana wakiltar babban dama ga ci gaban tattalin arzikin ƙasarsa kakakin majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya yi la'akari da cewa ƙasar habasha ta hanyar ƙungiyar brics tana wakiltan wata babbar dama ce ga ci gaban tattalin arzikin ƙasarsa a ƙarƙashin munanan matakan da iran take fuskanta na takunkumai a yau alhamis kafin ya wuce zuwa ƙasar habasha kalibab ya bayyana imaninsa cewa ɗaya daga cikin muhimman damammaki shine nahiyar afirka yana mai nuni da cewa ziyararsa zuwa ƙasar habasha ta zo ne saboda wannan ƙasa tana da cikakkiyar alƙibla don haka ta shiga cikin ƙungiyar brics tare da iran saudiya da masar ya bayyana cewa ƙasar habasha ita ce kan gaba a nahiyar afirka wajen samun ci gaba inda ya kara da cewa habasha na da muhimmin matsayi a nahiyar afirka karshen labarun duniya kenan To yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san da kuma mu koyi harshen farisanci don masu sauɗawa don matasa da kuma Afirka a yau. da wato amsoshin addini wato fatoyin musulunci gami da tarbiyyar yara da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma sha shida ga watan Janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare kwa kusan cewa shekaru 1384 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta 62 bayan hijira sai da zainab amincin allah ya tabbata a gare ta ɗiyar imamu ali da fatimatu zahara kuma jikar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ta rasu bayan wahalhalu masu yawa an haifi wannan babbar baiwar Allah a shekara ta shida bayan hijira kuma ta tashi ne a cikin tarbiyya ta gidan annabta ƙarƙashin kulawar sayyida fatimata zahra da imam ali alaihi salam a duk faɗin rayuwarta mai albarka ba ta taɓa yin sakaci a ƙoƙari wajen samun ilimi daga mahaifanta masu tsarki ba sannan kuma ta himmatu matuƙa wajen kasancewa tare da 'yan uwanta sai da zainab amincin allah ta fita a gare ta ta kasance tare da dan uwanta mai daraja imam hussein alaihi salam a wakiyar karbala a shekara ta sittin da 61 bayan hijira bayan shahadar imam hussaini alaihi salam da sahabbansa ta zama ita ce mai isar da sakon waɗannan jarumai sannan kuma ta sanar da duniya abin da ya faru wanda kuma ita ce ta bayar da labarin dukkanin hakikanin abin da ya faru da imam hussein sauran zirin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a karbala a hannun sojojin yazidu dan muawiya ta tona asirin banu umayya game da dukkanin laifukan da suka aikata a kan zuriyar manzon allah a cikin jawaban da ta gabatar na faɗakarwa wanda kuma suka dawama a cikin tarihi da ƙarshe dai wannan babbar baiwar allah ta rasu a irin wannan rana tana da shekaru 56 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1451 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta biyar bayan aiko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmi suka fara yin hijira daga makka zuwa habasha a gabashin nahiyar afirka shekaru takwas kafin hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wato shekara ta biyar bayan aiko manzon allah musulmi suka fara yin hijira ta farko daga makka zuwa habasha lamarin da ya zama digon ɗan na fara yin tasirin musulunci da yaduwarsa a wajen jazirar larabawa sakamakon matsin lamba wanda mashirkan ƙurashawa suka yi ta yi wa musulmi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wasu daga cikin musulmi da su hijira zuwa ƙasar habasha domin tsira daga tsangwama da fitina ta mashirkai wasu gungun musulmi waɗanda suka kunshi maza goma sha ɗaya da mata hudu sun hijira zuwa ƙasar abisiniya a ƙarƙashin jagorancin uthman bin mazun da kuma suka share fagen hijirar musulmi daga baya karkashin jagorancin ja'far bin abi talib amincin allah ya tabbata a gare shi wannan hijira dai ta haifar da tasiri mai yawa wajen yaɗuwar addinin musulunci a nahiyar afirka masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad da fahalawi na kasar iran ya fice daga kasar bayan da ya kasa murkushe boran al'umma sannan kuma da sunan ya tafi neman magani ne ya bar kasar. ficewar sarki sha wani mataki ne mai mahimmanci na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuƙa da ficewar tasa ko ina a cikin faɗin kasar muhammad darza ya karbi mulki ne a shekara ta 1942 a lokacinsa kuma turawan ingila suka mamaye kasar iran sannan kuma suka tuɓe mahaifinsa akan gadon mulki saboda nuna goyon baya da yi ga gwamnatin nazi ta kasar jamus karkashin jagorancin adolf hitler a lokacin yakin duniya na biyu kuma tun a wannan lokaci ne yake yin biyayya sau da kafa ga turawan ingila kafin daga bisani ya koma don koran amurka ba saurare ko kun san cewa shekaru 179 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki tsakanin kasashen amurka da mexico wanda kuma ya kwashe tsawon shekaru biyu ana gwabzawa amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda kuma ya zama masomin yakin inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallazawa 'yan ƙasarta waɗanda suka yi hijira zuwa mexico amma dai abin da ya tabbata shine cewa rikicin ya fara ne sakamakon mamaye jihar texas da amurka ta yi wadda jiha ce daga cikin jihohi na ƙasar mexico da karshe dai an kawo ƙarshen yakin amma amurka ta kwace iko da wasu jihohi daga cikin jihohi na kasar mexico baya ga jihar texas amurka ta kwace iko da jihar california nevada arizona ota new mexico da kuma colorado wanda dukkaninsu jihohi ne mallakin kasar mexico masu saurare ko kun san cewa shekaru 466 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi saninsa da mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addinin musulunci yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shahar littafinsa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu littafai masu tarin yawa da yawan su ya kai littafi arba'in

a wannan mako za mu shiga darasi na 27 ne kuma kamar yadda muka saba kowane shiri mukan tunta da masu aure cewa za a iya samun matanin wannan shiri na koyi harshen farisanci a shafinmu na intanet matukar da aka leka shi sa'annan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a shirin na yau da dalla ubangiji za mu kama hanya ne mu tafi wani wurin da ake sayar da furanni domin kuwa a wannan wuri akwai furanni kala-kala da ake amfani da su wajen ziyarta abokai ko marasa lafiya da abin da ya kama da haka amma ba mu kaɗai za mu tafi ba domin kuwa ramin yana tare da mu inda zai je shi ma ya sayi irin wannan nau'i na furanni domin ziyartar wani abokinsa wanda ya kuduri a ne ziyartarsa wanda kuma ya san cewa yana son nau'in furanni waɗanda ake ce ma furanni masu buɗewa sannan kuma a kowane lokaci ramin ya je wajensa yakan yi masa guziri na irin waɗannan furanni to domin jin yadda za ta kasance a wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji kalmomin da za su zo a cikin tattaunawar da za a yi baki ɗaya a cikin wannan shiri na darasi na 27 kamar haka. کبادا، چرنگی چه رنگی؟ ونه لونی شما دوست دارید کی کچی سو زرد دوروه شما می بینید کی کنگنی گلهای روز فرنی ماسو و آنجا اچان سمت چپ بنگرن هگو من می بینم نی اینا گنن روز زرد پره می بوده و می کلر دوروا حتما تبس چند کدا نوا کافی یا ایسا امروز یو باران می آید روان سما ناسبکه از صبح تند سافی الان ینزو تا الان یزو ینزو هوا اسکا سرد میسنی گل مریم فرنگ مریم شما می خواهید کی کنسو دو بیو شاخ گل رشن فره بدهید کباده من گذارم نی زنگ سنیا برای شما گره که دو شاخ گل مریم رشن پران مریم گدا بیو To madalla banda aka je kalmomin kamar da suke yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda سلام آقا لطفا به من یک دسته گل رز بدهید سلام چه رنگی را دوست دارید؟ چه رنگی؟ گلهای رز آنجاست سمت چپ بله بله میبینم رز زرد خیلی قشنگ است چند شاخه گل میخواهید؟ پنج شاخه کافی است امروز خیلی باران میآید بله از صبح تا الان باران می آید. هوا سرد است گل مریم هم میخواهی؟ بله لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم گذارم. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa amma da پسرته a cikin harshen Hausa. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل روز بدهید سلام علیکم مالم دو الله کبانی دوری دیا نه فره می بودی و سلام چه رنگی را دوست دارید؟ و علیکم السلام ونه کلا سو چه رنگی و چه کلا گلهای روز آنجاست سمت چپ پرنی ماسو بود ایوا چنگ، بنگرن هگو بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است ای ای اینا گنی پرنی ماسو بود مسو کل ɗorawa suna da kyau چند شاخه گل می خواهید؟ دورن فرنی گودانوا ککی بکاتا پنج شاخه کافی است دوری بر یا ایسا امروز خیلی باران می آید ایو انا زوبا روان سما بله از صبح تا الان باران می آید هوا سرد است E, tun daga safe har zuwa yanzu ana ta ruwan sama, yanayi ya yi sanyi kwarai. Gole Maryam hami khahid? Kana son furan Maryam? Bale, lotfan do shaxe gol Maryam ham bedahid. E, do Allah ka bada furan Maryam guda biyu. Hatman. برای شما دو شاخه گل مریم هم میگذارم تبس زن سنیا مکا رشه گودای بیو نه پران مریم To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda take. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل روز بدهید سلام علیکم مالم دو الله کبانی دوری دیا نه فره می بودی و سلام چه رنگی را دوست دارید؟ و علیکم السلام ونه کلا کچه سو چه رنگی؟ و چه کلا؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ furanni masu budewa ga su can ɓangaren hagu بله بله بینم. روز زرد خیلی قشنگ است ای ای اینا گنی فرنی ماسو ایوا ماسو کلت روا سنا da kyau kwarai چند شاخه گل می خواهید دورن فرنی guda nawa kake bukata پنج شاخه کافی است دوری بر یا امروز خیلی باران می آید ایو انا زو روان سما بله از صبح تا الان باران می آید هوا سرد است ای تندگا سایپی هر زو زو yanzu انا تا روان سما یعنی ای یای سنگی قره گل مریم هم میخواهید؟ کنا سنگ فران مریم بله لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید ای دو الله کبادا فران مریم گودا بیو حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم میگذارم تبس زن سنیا مکا رشه بیو نه فران مریم madalla to jama'a masu saurare da fatan dai an ji daɗin yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin ramin da kuma mai sayar da furanni kamar yadda aka ji yanzu haka dai ramin ya riga ya sayi wani ɗauri na furanni ya kuma fita daga cikin wurin sayar da furannin bayan ya yi bankwana da mai wurin ganin cewa ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya bai wata wata ba sai tsaye da wata motar taksi ya hau domin isa wajen abokinsa da yake nufin kai ma ziyara to jama'a masu ganin cewa lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki dole a nan za mu dangwala aya sai a mako da gaba idan Allah ya mu za a ji mu ɗauki da ci gaban wani shirin. To amma kafin wannan lokaci muna karatar da masu cewa za a iya sauraron shirin namu a kowace talata kuma za a iya samun mutaninsa a shafinmu na intanet idan aka leƙa shi to amma kafin mako na gaba a madadin muhammad rahaji ya hada shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba don matasa. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. muna tare da ku ne a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku wanda yake magana akan wato ilmantar da matasa ta hanya mafi dacewa. domin su iya fuskantar kalubalen da ke gabansu da kuma wayar da kansu domin wannan dalilin bisa matashiya a shirinmu na baya mun yi bayanai akan wayar da kan samari da kuma ilmantar da su mun ji ta bakin malam dan juma katsina wanda yake jagoranta wata cibiya mai aiki irin wannan hakanan kuma mun ji ta bakin malam hafizu da mahangar musulunci akan haka to a yau shirin namu yana a matsayin ci gaba ne daga inda muka dasa aya a baya sai a kasance tare da mu domin a saurari ci gabansa We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from an ilimi da sana'a da kuma nasiha ko ba da shawarwari ga matasa da samari su ne ginshiƙai guda uku waɗanda malam ɗan juma katsina ya yi mana bayani a kan cewa dole su kasance idan kuwa aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na ƙasa a cikin yadda ake son samarin su kasance a cikin rayuwa ta wannan lokaci to za mu ci gaba da sauraron bayanin na malam ɗan juma a kan wannan batu inda ya ci gaba da cewa babban ƙalubalen da muka sake bukanta a yanzu gwamnatoci da alamu ba su gama da halin da suke ciki ko ba su ba da gwamnatoci da duk gwamnatocin da ta zo musamman a nan najeriya ko ta kalama hukuma ce ko ta bi masu ko ta tarayya ce sunan mutashi ana amfani shi ne kawai a cikin wata kurba ko dai a saci kuɗi da sunan matasa ko kuma a inda za su a kai su inda bai kamata ba ko wani ba ana lokaci da kuma sakamakon ilimi da sana'a da tarbiyya da suka rasa da faɗakarwa da suka rasa sai suka jawo sai suka zama ba su da girmama na gaba da su A kuma gaba da su sai kyale su take ta kansu a da shigar muka ratsu masu amfani in ka taso a ungo abokin babanka babanka ne ya ka ba shi girma a matsayin babanka abokin wanka wanka ne ya ka ba shi kusa na ka tafi girma a matsayin wanka to amma a wannan zamanin baban naka ba ka ɗauke shi koyi ba wannan naka ba ka ɗauke shi koyi ba saboda ka sun manya sun ƙara matasa ka gane sun kuma ɗauke shi sun amfani da sun yi matasa ne kullum sun manufofin su sau da kalwar da suke matasan da suke shi ne daga yadda muka ɗauke muka gano na wannan sama shekara goma sha ɗaya muna da wannan wannan bincike tamu mai albarka mana aiki karkashin ta shi ne kowa ya watsar da kowa ya kyale su sai ga kasa don za ka sha mamaki za ga ta za mu ɗauko mutum ba da yi ko ba na baba za mu ba shi wannan abubuwan guda uku amma zai ga mu wayan shi kamar wanda ka yi ya ba mu mutunci da ya kamata to gaskiya da shi ne da wannan. da akwai dalilai da dama waɗanda suke haddasa wannan koma baya a cikin wato tsarin tarbiyyar yau idan akwatanta ta da ta jiya farfesa munir wanda masanin al'adun hausa ne na jiya da kuma yau ya mana bayani akan tushen abin da ya haddasa wannan koma baya. lokacin da batu ya zo ya kawo ilimin boko ya kawo ilimin boko kuma ne ya wannan boko shi ne za ka yi ka samu aiki na ofis yawa to mafi yanzu waɗanda suka sa ƴaƴansu makaranta da waɗanda suka yanzu makaranta kamar shekara zuwa hamsin zuwa sattin da wani abu da sun sa ƴaƴansu akan idan suka ne suka yi boko yawa su fito a ba su aiki na gwamnati ta san shi da su dai haka ne ko da ilimin kuma jama'a haka suka karɓe shi cewa wannan ilimi ne na a samu aiki na gwamnati saboda haka tun daga nan sai matsala ta fara samuwa duk wanda suka da kan boko sai zama da suna kyamar yin noma suna kyamar yin tsira suna kyamar yin eh, jiba suna kyamar yin dukkan wasu abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda suke masu kyau suka nuna waɗannan abubuwa na da ne eh, na jahilci ma ne ko kuma ba su ma da wani muhimmanci sai shi irin wannan eh, ilimi na boko wanda zai ba ka aiki na ofis to haka wani tunani ya taho a tafiya da har ta kai jima ta mutu har ta kai tsira ta mutu har ta kai eh, gina cika ne sun mutu duk abubuwan da abubuwa waɗanda suna abubuwa da wanda ka sani na da sai suka zama babu su sun mutu babu ne ne kuma ba komai haddasa wannan ba shi dokon da ya kawo cewa da ya nuna cewa babu mata alaƙa tsakanin waɗancan waɗannan sana'o'i na gargajiya da kuma shi wannan ilimi an ɗauka kamar wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma ka ga babban kuskuren da aka samu kenan sai da haka wannan matasa ne da suka cikin suka zama suna kyamar na uba idan kai ka tashi gidan ku ana kira to saboda haka a da mutum zai tashi ma ana kira din to amma idan an mata tsaye makarantar ne ko zai zama bai kira shi ya fi ƙarfin wannan shi da ture ne wanda za a ba aikin ofis da sauransu haka idan jima ake gida shi ke ne shi ma zai zan ba zai zan ba zai gina ba mai kai shi wannan karatu ya ba ka ilimin za ka inganta wannan abu an san dama sai ba na sun yake zamani ya wuce da suke za a gyara su kamata a ce ilimin zai nuna musu shi wani ilimin da ni nuna musu shi wanda za su ƙara kyautata ita wannan sana'a wannan sana'a na gargajiya in tsira ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in jima ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in noma ne ya za ya za a kyauta shi za su da yayi to sai zan je kun duk ya kau da wa'annan aure kai abin da yake a shi ne. ka yi karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa gare da sakandare zuwa jami'a ka fito da tafi kai kwanaye ka je kana yi ofis a baka aikin gwamnati a baka ofis shi kenan ka gana shi ma malam janjuna wanda masanin ilimin tarihin ci gaban al'ummu ne a wato maraɗi da ke jamhuriyar nijar ya yi mana ƙarin bayani akan wannan jigo dukkare na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce ke da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kama kowa ya zamanto ga yadda ya kamata muke so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da jawo masu gidaje kowa ya kamata ya sanda ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata ba ka wani karya ba ka wasu 'yan abubuwa ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana duk waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne nisan ta mana afirka duka an tsara komi sun kuma a gal ko abubuwan waɗanda da yanzu ko ya san da suna da babban amfani cikin wanda zamani ta duniya da gaba da komi ake ake yanzu

To ma saurare wannan shine karshen shirin da muke dauke da shi a wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a mu dauke da ci gaban wannan shiri na wato don matasa tare da wani sabon jigon. Huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Africa. Ayo. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun alwashin samun nasara da shugaban majalisar gudanar da mulki kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah ta alburhan ya yi ne kan dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces na kasar da kuma tsokacin da jagororin dakarun kai daukin gaggawa suka yi dangane da hasarar birnin Wad Madani da mayakansu suka yi. da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya yi alkawarin cewa sojojin kasar sudan za su yi kokarin kwato duk wani taku na yankin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke iko da shi wannan furci ya zo ne bayan da sojojin kasar suka kwace iko da birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira da ke tsakiyar kasar wanda kwamandan dakarun kai daukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi la'akari da kwace birnin na wad madani a matsayin hasara ce ta zagayen yaƙi alburhan a cikin wani sakon twitter a dandalin x ya jinjina wa mutane waɗanda suka yi haƙuri da cutarwar gungun 'yan tawayen ƙasar da kuma tarayyar da suka yi da jami'an tsaro da suka haɗa da sojoji 'yan sanda ƙungiyoyin gwagwarmayar al'umma da ƙungiyoyin tallafi a tsakanin al'umma alburhar yana cewa za a yi nasara a kan 'yan tawaye nan ba da jimawa ba don haka sojojin sudan sun yi alkawari ga al'ummar ƙasa na 'yantar da yankuna da tsarkake su kuma ko da inci ɗaya ne ba za su bari a ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da kuma sojojin haya maɓarnata ba a nasa bangaren gwamnan lardin darfur kuma jami'in dakarun haɗin gwiwa da suke goyon bayan rundunar sojin sudan mini arko manawi ya bayyana cewa sojojin sudan da dakarun da suke wance da su za su ci gaba da gudanar da ayyukansu har sai an yantar da dukkanin garuruwan ƙasar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a ɗaya ɓangaren kuma kwamandan rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidu ya ce dakarunsa sun yi hasara na zagaye amma ba su yi rashin nasara a yaƙi ba kuma hamidu ya tabbatar da hakan ne a wani faifan sauti da tashar rapid support channel ta watsa ta hanyar telegram cewa rundunansa za su yi ƙoƙarin sake kwato birnin wad madani a wani karan wakilin gidan talabijin na aljazeera ya nakalto daga majiyar sojojin sudan tana cewa sojoji sun sake kwace iko da birnin wad madani bayan kazamin fada da aka yi tsakaninsu da dakarun kai daukin gaggawa a cibiyar rundunar ta farko da ke birnin majiyar ta kara da bayyana cewa sojoji sun sake samun nasarar kwace yankin tsaunin bakash da kewaye da matatar mai ta aljili da ke birnin hartun bahari bayan an gwabza kazamin fada a kusa da matatar wadda ke karkashin ikon dakarun kai daukin gaggawa a baya a gefe guda kuma an gudanar da zanga-zangar al'umma a garuruwan atbara port sudan andurman kosti kogin nilu gedarif kasalla blue nile sennar da dai sauransu inda jama'a suka nuna farin cikinsu da sake kwato birnin wad madani zanga-zangar ta gudana cikin annashuwa da rere taken haɗin kan ƙasa da nuna cikakken goyon baya ga dakarun sojin ƙasar jami'an gwamnati sun yaba da kwato babban birnin jihar aljazira wanda ke wakiltan wani muhimmin mashigar kayan jin kai a tsakanin jihohi da dama kuma shine babban birni mafi kusa da babban birnin kasar khartoum mai tazarar kilomita 200 daga arewa rundunar sojin kasar dai ta kara zafafa yakin da take yi ne na neman kwace iko da jihar aljazira cikin 'yan watannin da suka gabata bayan da ta 'yantar da jihar sinnar da ke kudancin kasar tun a watan afrilun shekara ta 2023 ne aka fara gwabza yaƙi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma faɗan ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba wasu 'yan sudan sama da miliyan goma sha biyu da muhallinsu majalisar ɗinkin duniya ta ce sudan tana fuskantar matsalar jinƙai kuma alƙalumanta sun nuna cewa sama da 'yan sudan miliyan talatin fiye da rabinsu ƙananan yara suna buƙatar agajin jinƙai bayan shafe watanni ashirin ana yaƙi a ƙasar wasu tambayoyi suna yawo cewa ko menene muhimmancin kwato birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira na kasar sudan daga mamayar 'yan tawayen kasar Hakika a wata sanarwa da sojojin Sudan suka fitar a ranar Asabar da ta gabata tana bayyana cewa sun kwato birnin Wad Madani fadar mulkin jihar Aljazira daga hannun 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces wani mahimmanci wannan gagarumin aiki ke da shi ofishin mai magana da yawon rundunar sojin sudan ya fitar da wata sanarwa ga manema labarai inda a ciki ya taya al'ummar sudan murnar kwato birnin ɗin yana mai cewa dakarun sojoji da masu goya musu baya suna ci gaba da himma da azama a dukkanin matakan da suka dace musamman a fagen tsabtace dukkanin wani inci da mayakan 'yan tawayen ƙasar suka kwace kuma a yanzu haka sojoji suna ƙoƙarin tsabtace sako-sako na birnin daga samuwar 'yan tawaye a cikin birnin manazarta harkokin soji da masu murnan ci gaba da sojojin ƙasar suke samu a garuruwa daban-daban na ƙasar kasar sudan sun yi la'akari da shigowar sojoji cikin birnin wad madani tamkar matakin shaidar mutuwa ce ga dakarun kai daukin gaggawa kuma shimfiɗar fatattakar su gaba ɗaya da rusa ƙaryar ƙarfinsu yayin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sharhinsu na farko ga gidan talabijin na aljazeera net kan tasirin kwace birnin wad madani da sojojin kasar suka yi imran abdullah hassan mai ba da shawara ga kwamandan rundunar kai daukin gaggawa ya bayyana wa gidan talabijin na aljazeera net cewa hakikanin yaƙi shine gudanar da yaƙi gaba da gaba kuma mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun yi rashin nasara a dauki ba daɗin da suka yi amma ba su yi hasarar yakin ba yana mai faice cewa faduwar birnin wad madani a zahiri ta canza komai ba kuma akwai abubuwan mamaki da yawa da za su zo nan gaba kaɗan yana musanta cewa hasarar da suka yi ta yi barna ga dakarunsu ya kuma ce za su ci gaba da yakin kuma nasara tana tare da su tsohon hafsan hafsoshin sojojin ƙasar laftanar janar hashim abdulmutallif ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera jazeera net cewa yan da birnin wad madani yana wakiltar farkon kawo ƙarshen azzalumai masu ƙwace macuta kuma makiya kuma ya ƙara da cewa yana da matuƙar ma'ana ta zahiri da ɗabi'a ga sojojin ƙasar kuma kafin hakan ga al'ummar sudan waɗanda ya buga misali da su da suke goyon bayan gwamnati kuma suke ƙarfafa sojojin ƙasarsu ya ci gaba da cewa tafiyar da yakin da kuma ci gaba da ake samu a wannan yanayi yana tabbatar da cewa shirin da aka zayyana an aiwatar da shi cikin nasara kuma 'yantar da jihar aljazira da sauransu na nan tafe kuma nan ba da jimawa ba bayan an karya ruhin makiya sun fara gudu domin tsira da rayuwarsu cikin wulakanci da rashin jin daɗi da kwasar kashinsu a hannu hashim ya jaddada cewa al'ummar sudan sun ba da darasi ga duk wanda ya haɗa kai da makiya a cikin gida da waje ya kuma ƙara da cewa wannan babbar nasara ce a yakin kare mutuncin ƙasa kuma kafin wannan yaƙi sudan ta fuskanci faɗace-faɗace musamman na ƙabilanci a sassa daban-daban na ƙasar amma wannan yaƙi ya koyar da darussa masu muhimmanci har ila yau hashim ya bayyana cewa dakarun sojojin kasar suna samar da wani tsari mai inganci inda dukkanin bangarorin tsaro na kasar na rundunonin sojin kasa da na sama da kuma na ruwa dakarun tsaro na musamman jami'an tsaro da na leƙen asiri da 'yan sanda mujahidai da kuma haɗin kan al'ummar sudan sun yi tarayya wajen aiwatar da shi daga cikin birnin wad madani shugaban kungiyar fafutukar 'yantar da jihar aljazira ta aljazira liberation movement al-sadiq adam umar ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa sun tabbatar da rugujewar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces kuma ya bayyana cewa rushewar ta fara ne tun daga farkon shelanta ta wayan kungiyar rapid support forces inda sojojin sudan suka yi aiki da kwari ƙwarewa sosai kuma dukkanin mutane suka haɗa kai a ƙarƙashin taken sojoji ɗaya al'ummar ƙasa ɗaya hashim yana mai nuni da cewa wato jihar aljazira yana nufin dawowar bege da rayuwa ce ga dukkanin al'ummar sudan kamar yadda jihar ta aljazira ta kasance koren yanki kuma zuciyar sudan sannan ya kara da cewa a cikin wani hira da gidan talabijin na aljazira net abin da aka gani a yau a filin yaƙi shine cewa duk mayakan 'yan tawaye sun gudu sun bar kayan aikinsu kuma sun bar gawakin 'yan uwansu su lamarin da ke tabbatar da cewa an yantar da jihar daga mabarnata marasa kishin ƙasa da suke wurga al'umma cikin mummunan yanayi a sudan saboda cimma munanan manufofinsu da na masu goya musu baya daga wajen ƙasar a nashi bangaren kwararren sojan kasar sudan brigadier general jamal al-shahid ya yi la'akari da kwato birnin wad madani da sojoji suka yi a matsayin wani lamari mai matukar mahimmanci dangane da yanayin birnin da kuma mahimmancinsa a fuskar tattalin arziki da zamantakewa don haka ya ce 'yantar da birnin akan kansa yana nufin kyautata aminci da tsaron yankin baki daya tare da karfafa azumar 'yantar da sauran yankuna da suke kewayensa har ila yau shahid ya jaddada cewa 'yantar da birnin ward madani zai yi gagarumin tasiri a fannin tattalin arzikin kasar da dawo da ayyuka kasuwanci da ayyukan tattalin arziki a birnin wanda ake kallonsa a matsayin wata muhimmiyar cibiyar tattalin arziki musamman bangaren bangaren noma da kasuwanci da kuma maido da ababen more rayuwa da suka lalace kamar tituna wuraren kiwon lafiya da cibiyoyin ilimi kwararren sojan ya ce nasarar da rundunar sojin sudan ta samu zai kara inganta zaman lafiyar jihar baki daya sannan kuma za a kara kwarin gwiwar sojoji da dakarun da suke mara musu baya da kuma al'ummar yankin waɗanda suke ganin wannan nasara ta kwato birnin wani mataki ne na tabbatar da kwanciyar hankali da kuma dawowan 'yan gudun hijira zuwa muhallinsu sannu a hankali domin gudanar da kyakkyawar rayuwa na yau da kullum kuma yana yana karfafa daukan matakin ci gaba da ayyukan soji a wasu yankunan kasar wanda zai iya haifar da karin nasara da zaman lafiya da kwanciyar hankali abin lura a nan shine cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kwace birnin wad madani a ranar 20 ga watan disamba kafin sojoji su sake dawo da shi a wannan mako a matsayin wani sabon matakin ci gaba da dakarun sojin sudan suka samu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ƙarƙashin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata Mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci ya mana halinsa, don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa. Sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Shin barasa najasa ne? Amsa, abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi. Tambaya, menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta, kuma kashi biyu cikin uku nasa bai ƙone ba, amma ba sa maye? Amsa, shansi haramun ne, amma ba najasa ba ne. Tambaya, ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a amsa idan 'ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya sa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne, tambaya. A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkohol a matsayin barasa wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa musamman maganin sha da turare musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje shin kuna halattawa wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa Sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye, hukuncinsa mai tsarki ne, kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka haɗa da shi. Tambaya, shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci, kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu? domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke iya amfani da shi shin ya halarta a yi sallah a cikin tufafin da ke da digo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkahol a jikinsa amsa sinadarin alkahol da aka ambata idan ba abin sha ba ne tana da tsarki kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkahol ɗin suna da inganci kuma ba su buƙatar tsarkake su amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to najasa ne a bisa itiyadi kuma da zai shafi tufa ko jiki, to baya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su, amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu. Tambaya, akwai wani siradani mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna, a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar. cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol ya samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma baya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwa-ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci. tambaya shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a a zahirin wannan sinadari ana samun sa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye na biyu menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa na uku mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye amsa Tambaya ta farko, amsar tambaya ta farko, duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai ruwa ne a asalinsa, to najasa ne a bisa itiyaɗi. Amsa ta biyu, ma'auni na kasancewar alkahol najasa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwa-ruwan ne. Amsa ta uku, idan mutum balagagge akan kan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa mintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne binciken hannu mai sayarwa? Tambaya, a tushe, a lokacin sayan kayan abinci, shin ya zama dole a bincika hannun mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne, kuma tabbas ya taɓa su, ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin atropine sulfate wanda ana ɗaukan sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi ma'ana idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne kuma asalinsa mai roro ne to najisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasu wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama, ina fama da masifar wasu wasi. kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana. Wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani, har na kai ga ina shakka game da komai. rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet, idan kuma na zauna, za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana, kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki. in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abun da bayi da tabbas na najisa ba ko abin da ya najisu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa bango kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najistu ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najisa? a kowane hali baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar waswasinka abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasu wasi na jistuwansu ka tabbatar da cewa da kanka kan rashin kulawa da kokwantanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kubutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci mai sauraro kadai a gaji har yau barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidina ne dan imam hussein alaihi salam da littafin rasadatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara ne da sabon babi a kan haƙƙin kafafu ta yadda kafar mutum ba za ta gurfanar da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ran tacin ba. A'udhu billahi samii alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil'alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da mu a wannan lokaci asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau zamu mu ɗora ne akan haƙƙun ne. imami masu yake cewa wa amma haƙƙun urhilaika fa'alla tamshi bihima ila ma la laka wala taj'alhuma matiyatuka fi tariqin mustahaffun biha mustahaffun bi ahliha fiha fa bika maslakid din wa sabbulak imam masumi yake ƙafafunka da suke da haƙƙi su a kanka wanda Allah ne ya ɗora wannan haƙƙi dole ka kiyaye in ka kiyaye za ka je lafira lahiya lau tsakaninka da ƙafafunka babu husuma amma in ka taka haƙƙin ƙafafunka ba ka biya musu haƙƙinsu ba ka kiyaye musu haƙƙinsu ba to za su yi ƙarar ka gobe a gaban Allah ta'ala kuma Allah adili ne sai ya ɗiba musu haƙƙinsu imami masu ne yake ce mana haƙƙi in ƙafafunka shine ka kiyaye kada ka taka da ƙafafunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba kar ka yarda ka yi amfani da ƙafafunka a matsayin abin hawanka wanda za ka je da su ka shefa kanka a wurin da za a rena ka abu nufi kar ka yi tafiya da ƙafafunka ka shiga layin da ka san in aka ganka a wurin to za a yi maka kallon mutunan banza. ba wai ka aikata mummunan aiki ba zuwa wannan irin wannan wurare da kafafunka ma bai kamata ba don kafafunka su ne abun hawanka wanda da su za ka je wurin addini da su za ka je ka yi koma me za ka yi har ka zama kammalallen mutum mai daraja mai ɗaukaka kuma da kafafun za ka je wurin da za ka zama ƙasƙastaccen mutum allah ya kiyaye don haka imami ma'asumi yake ce mana halakallahu rijilaini liyamshi bihim insanu ila mawatinin rizq Allah ta baraka wa ta'ala ba haka kawai akan banza ba haka kawai sidan ya halace ka kai ɗan adam ya maka kafafu guda biyu ba a ya halace ka ne ya maka nan kafafun guda biyu ya fore maka su ka tattaka da suwa don ka je wajen neman abin da yake alkhairi a gare ka don ka aikata abin da yake shine salah gare ka allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kafafun ne don ka tattaka da su ya zuwa neman me abin da zai umfane ka ka tattaka da kafafunka ko don lafiyar jikinka gangar jikinka yana da buƙatar motsawa ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ayoyi na Allah ta'ala ka tattaka da kafafunka don ka kalli ababen al'ajabi wa'yanda Allah ta'ala ya samar wurare daban-daban ka tattaka da kafafunka don ka je neman ilimi ka tattaka da kafafunka don ka je masallaci ka tattaka da kafafunka don ka je wajen shirya sulhu tsakanin waɗanda suka saba da juna ka tattaka da kafafunka wurin gai ɗan uwanka danginka ka tattaka da kafafunka wurin zuwa duba mara lafiya ka tattaka da kafafunka wajen taimaka ma mai bukatar taimako abinda ake bukata gare ka kenan to madalla muna ƙara jan kullum masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon bioh a birnin tehran wannan ke karkashin hausa tv wannan zai ci gaba da yi mana bayanai dalla-dalla kan hankokin kafa kan inda ya kamata a je da su ka tattaka da kafafunka don ka je ka nemo halaliyarka don ka yi noma ko don ka yi kiwon dabbobinka ko kifinka ko don ka je ka yi aiki ko don ka je ka taimaka a kowane abu wanda yake na taimako don ka taimaka wa kai kanka kashin kanka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki iyalinka ka tattaka da ƙafafunka don ka taimaki al'ummarka faminka al'ummarka ƙasar garinka ƙasarka ka yi amfani da tattakawa da ƙafafunka don ya zama kai ma ka kawo taka gudunmawa a wajen neman ci gaban al'umma kenan allah ya maka ƙafafu don wannan ne amma ba ya maka ƙafafu don ka da suwa ka taka da ƙafafu ka je ka yi barna ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi sata ba Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je ka yi zina ba bai maka ƙafafu don ka tattaka da su ka je me ka tare hanyar waɗansu bayan Allah ka buge su ka kwashe dukiyarsu Allah tabaraka ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka saci dukiyar wani ba Allah tabaraka ta'ala bai maka ƙafa don ka tattaka da ita ka je ka yi gulma ba ka je ka haɗa rigima ka haɗa husuma tsakanin 'yan uwa makusanta Allah wa ta'ala bai maka kafa abu don ka taka da suwa ka je ka saba ma Allah ta'ala ko ka taka haƙƙin wani ba a akasin wannan Allah wa ta'ala ya maka kafafu don ka yi amfani da suwa ka sani in ka yi amfani da kafafunka a wajen neman alkhairi to duk takon da ka yi Allah ya yakan baka lada sannan kuma ka samu martaba ka samu daraja tun a nan duniya sannan ka je lahira Allah ya baka ladar da kai baka san iyakarta ba idan ko ya zama akasin haka ka yi amfani da kafafunka ka tattaka ka kashe ka aikata barna ka taka da kafafunka a wuraren na bai halatta a gare ka ba to ka sani kowane tako ka yi to zai zame maka darakat a takon alkhairi zai zame maka darajat a aljanna samun yardar Allah ta'ala da ɗaukaka zama tare da bayin Allah na gari gobe lahira annabawa da mursalai da shahidai wa hasna ula'ika rafiqa in ka shuya abin akasin haka ya zam da kafafun ka kake takawa zuwa inda bai halatta ba to kowane tako zai zama maka darakat kowane tako zai zama dalilin gangarar ka zuwa cikin azabar Allah cikin wutar jahannama ka haɗu da fishin Allah sannan kuma masu ceton ka su zama su ne masu husuma da kai gobe lahira annabin rahama zai husuma da kai ya zo maka da shirya kaki ya gaya maka haƙƙin ƙafafunka a kanka amma baka yi aiki da ita ba ka kiyaye ba a immatul ataharu alaihi musalam za su kafa hujja a kanka cewa kai ba ka kiyaye haƙƙin ƙafafunka da ƙafafunka ka taka kaje ka aikata barnar da ka aikata a doron ƙasa duk za su kama maka hujja akan wannan to don haka ka kiyaye ya kai dan adam mai hankali to masu raro ga shirin malam ya koro bayani idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma da mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami salil zare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.